Kasancewar jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fuskantar mutuwar ɗiya mata a wurin haihuwa da ma yara sabin haihuwa a duniya shi yasa ake ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar musamman mazamna karkara domin magance wannan lamarin kuma a cewar malamin mansani mazamnin karkarar kawara su ne fa suka dukufa wajen faɗakar da ɗiya mata ma da mazajen su domin zuwa asibiti wa ɗiya mace wadda adda juna biyu. Mu ikwalle limari nan kawara mu muka fara musu gargadi da ba su zakuwa wurin awon ciki kwarai amma da Allah ya kaddari cewar mun ka zan ikon lemari mu mun kai musu gargadi sannu sannu mu waye maza kai mu waye mata kai muka ce idan mace tana da ciki wata uku ya dace ta fara awo a wata uku ta daɗe wata hudu sai ta kama awo Allah ya kaddari lokacin da za ta sauka A cewar Majar Salisu Magaji, shugaban asibitin karkarar Kawara yana da muhimmanci sosai ga zuwa asibitin ya mace mai juna biyu. Yana da babban muhimmanci saboda mi saboda ana kula da binciken lahiyar yaro daga haihuwar shi zuwa bayan sunan nan. Sannan hallau ita ma uwa ana binciken ta daga haihuwar ta zuwa bayan sunan nan. In an tada su da wata matsala sai a ɗauki matakai dangance da yadda aikin likita ya bada. Amma in ba su zo ba suka zamna gida yaro yana iya samu wasu matsaloli ko kuma akwai wani abubuwa wadda da suke yi tun da wasu sai su ɗauki bauri su ba yaro yaro ya kumbure wani bi sai mun an kama mu yaro nan ciki ya kumbure da na'urorin jikin shi ba su kwari ba an ɗauki bauri an bashi ko kai babba ka sha bauri ai cikin ka zai bulkuta to ka ji dangance da irin abubuwan da yasa mu muke horon mata in suka zaka nan likita zo su kawo yara a ɗaya hannu ko kungiyar matasa ta gundumar birnin kwanni ce ta hada jami'an tsaro da fararen hula da 'yan siyasa masu mulki da masu adawa da kungiyoyin mata da na matan 'yan siyasa na kowane bangare da matasa a wurin ayyukan wa kai ko kuma ayyukan kai da kai na tsabtace babbar asibitin birnin kwanne kamar Ahmad Yanda shugaban kungiyar matasa na gundumar birnin Kwanni Malam Usman Barte ya mana karin bayani. To nan wurin ga gayyatar mu ta sahi duka al'umma da a cikin karkon da 'yan siyasa da ƙungiyoyi da ma'aikatu na gwamnati duk gaba ɗaya mun ka tura musu gayyata da sunan majalisa ta matasa ta kwanni gaba ɗaya mun ka ce su zo mu kama a share asibiti na kwanni saboda in an ce gidan likita to wuri na da ya kamata a ci kowane lokaci an isko shi da tsafta dalilin da kenan mun ka zo mun ka so mun ga aiki na nan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar